من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi na roƙon shi ya ƙara mana himma da ikhlasi ya karɓa mana dukkan abin da muka aiwatar domin sa gafarta mana kuma kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka muna ƙara miƙa abin nan addu'a ga rasuwan ɗan uwa kuma aboki dr ashir muhammad awal da allah ya mai rasuwa jiya wanda yake malami ne a wafrod wanda duk ya san wafrod forum ko kuma yana sallah a can akwai ranakun da yake karantarwa a wannan wajen ran lahadi eh jiya dai an waye gari haka Allah mai rasuwa da safe haka ina roƙo Allah gafarta masa kyautata makoncinsa kuma ya karɓa masa kyawawan ayyuka na yada addinin musulunci da ya yi gafarta masa kurakuransa mu kuma ya sa mu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 28 daidai ga watan Muharram na shekara ta 1437 hijiriya wanda suka yi daidai da sha ɗaya yau ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a inda muke karanta wannan littafi wanda yake fayyace mana a aƙidun shi'a al'imamiya waɗanda suke bin limamansu goma sha biyu ɗin nan wanda suka takaita jagoranci da limanci da wilaya a kansu yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a tambaya ce ta talatin da biyu wanda take cewa mal muradu inda shiyuhi shi'a binususil qur'anil waridati fi tauhidil ibadati wato a wajen shaikunan shi'a manya-manyan hamshakan malaman shi'a ya suke ɗaukan duk wani nassin alkur'ani da ya zo a kan tauhidul ibada a kan tauhidul ibada a alamu sunnatul manshura mun karanta duk abin da ya zo ayan da ta zo wajen tabbatar da tauhidul ibada shine bawa ya kadaita Allah tsantsan kadaitawa wajen ibadan da yake yi to shine tauhidul uluhiyya to duk inda tauhidi ya zo kalman tauhidi ta zo ita ce kadaita Allah kadaita Allah a wajen ahlus sunna to su kuma malaman shi'a me suke nufi da aya da ta zo akan tauhidi mu a wajen mu kadaita Allah wajen ibada su kuma tana da irin wannan ma'anan suke bata ko wata ma'ana ce daban shine wannan tambayan take abin nan idan aka ce kadaita Allah kadaitawa kadaita tauhid tauhid su menene tauhidi a wajensu ina fata an gane jawab ma'anan yanda su suke fassara duk wata aya da ta zo akan tauhidi almuradu biha abinda ake nufi da wannan suke nufi da wannan ayan a wajensu taqriru wilayatu aliyin radiyallahu anhu wato ayan tana tabbatar da shugabancin ali ne shi kadai opposite ɗinmu mu kuma a tabbatar ibada ga Allah shi kadai a wajen ahlus sunna su kuma a tabbatar da shugabancin sayidina ali shi kadai kar a yi comparing wani da sayidina ali balle har a ce ya fi sayidina ali yadda ake cewa sayidina abubakar shi ne number one sayidina umar shi ne number two sayidina usman shi ne na uku ai wannan mugun kafirci ne ma a wajensu saboda haka duk ayan da ta zo a akan kaɗaita Allah tauhidi tauhidi bi ma'ana kaɗaita sayidina ali suke fassara ta a wajen mai a wajen shugabanci eh, da kuma mai da kuma wal'a'imma da kadaita shugabanci bayan sayyidina ali ga waɗannan limaman nasu goma sha ɗaya including ali sha biyu kenan to ka takaita shugabancin a kansu shine kayi tauhidi in kai including wani ciki waɗannan nan ne ka yi shirka ka yi associating waɗansu tare da waɗannan limaman goma sha biyu ta zamanto tsantsan mushiriki a wajen su kenan wa ƙa'idatuhum suna da wata ƙa'ida suna da wani wato wata doka a aƙidansu a mazhabansu da take cewa annal akhbara lalle dukkan labarai mutabafiratun sun zo masu ɗimbin yawa fi ta'awili shirki wajen tawilin kalman shirka mu a wajen mu ahlu sunna idan muka ce shirka ita ce ka hada Allah da wani a wajen ibada to kuma su kuma sai suka yi tawilin kalman shirkan sai suka bata ma'ana sabanin ma'anan da aka sani a aqidan ahlus sunna domin ta'awil ashirku billahi wa shirku bi wato in ka ji mu a wajen mu shirka da Allah ko shirka wajen ibadar Allah shine ka haɗa Allah da wani wajen ibada su kuma sai suka canja suka yi tawili suka mai da ashirku billah shine ashirku fil wilayati wa shirku fil ibad bi ibadatihi shine ashirku wal fil imama yawa in kai shirka a can a aqida ahlu sunna ka hada Allah da wani su kama wajen su in kai shirka ka hada sayyidina Ali da wani a shugabanci to su in kaji sun ce wane mushriki ne a wajensu to wanda bai yadda da cewa sayyidina ali shine kadai shugaba makadaici ba sannan kuma sauran limaman su mu kuma ahlu sunna idan kaji an cewa ne yana shirka ko yana zuwa wajen boka ko yana zuwa su sujada ma wani kabari ko yana rike da wani shehi ko yana rike da wani wali da yake bashi matsayin da da sifofi da suka kai na Allah to su kuma ba haka bane ai ma'ana yushraku al imami man laysa min ahli imamati shirka a wajen su shine ka dauko wanda baya cikin jerin gwanon waɗannan mutum goma sha biyun ka shigo da shi cikinsu shi ne kayi shirka ina fata an gane ko yawa su waɗanne ne aliyu Ibn abi talib na biyu sai alhassan na uku sai al alhussein na hudu sai aliyu ko bin hussein sai muhammad bin ali sai ja'far sai musa shine na bakwai sai aliyu sai muhammad sai aliyu sai al alhussein sai muhammad su ne goma sha biyu in nan to a wajen su mushiriki shine ya shigo da wani cikin jerin gwanon waɗannan ya cusa shi a ciki ya cire wani to shi ne mushirki a wajensu amma idan ka yadda da waɗannan kai mai tauhidi ne ko da ba ka sallah akwai tauhidi tunda ka yadda da waɗannan limaman ka yadda da shugabancin sayidina ali wal iyazu billah Allah ubangiji ya rufa mana asiri shine ay yushraku ma'al imami man laysa min ahli al imama shine kai tarayya da limamin su da mutumin da baya cikin waɗannan limaman wa an yuttakhiza ma'a wilayati ali muhammadin wilayatu ghairihim sannan ka riki shugabanci da soyayyan waɗansu mutane daban waɗanda suke ba familin waɗannan mutanen bane sune ali muhammad fa misali in za su ja maka aya za su maka tafsiri misali qaulullahi ta'ala inda Allah yake cewa walaqad uhiya ilaika. mu a fassarar mu kenan na ahlus sunna da kuma yadda magabata suka fassara wannan ayan ita ce walaqad uhiya ilaika hakika an yi wahayi a gare ka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa ila alladhina min qablika da waɗanda annabawa da manzannin da suka gabace ka duk Allah ya ce irin wahayin da na maka shine na musu menene wahayi ya Allah la'in ashrakta idan ka kuskura kai Muhammad ka zame kai shirka sallallahu ka haɗa Allah da wani to la yahbatanna amaluka da dukkan ayyukanka na annabci da darajanka na annabci da nike baka da ibadarka gaba ɗaya ta ɓaci wala takunanna minal khasirina kuma ina tabbatar maka zaka kasance ciwon da suka yi asara to annabi duk annabin da Allah ya aiko ko manzo sai ya masa woni in ka kuskura ka janye ka ce za ka biye wa kafirai kun sa akwai lokacin da suke zuwa ko su ce annabi ya zo kawai yau a bauta ma gumakansu gobe sai a haɗu kuma shi ma a bauta wa Allah Muhammadu din Allah ya saukar da aya ce qul ya ayyuhal kafirun ka kira su ka shelanta musu da babban murya ka ce ya ku taron kafirai la a'budu ma ta abudu har abada ba zan bauta wa abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna mana san kuma a cikin ku akwai wanda har abada ba za su bauta ma wanda nake bautawa ba shine Allah subhanahu wataala wala ana abidun ma abantu ni ko ban kasance daga nan har gobe kiyama mai bauta abinda kuke bauta ba kuma na san haka wala an to abiduna ba abu to saboda haka lakum dinukum ku tsaya a addinin ku can kun tsaya a nawa a ce yau mu haɗu mu yi naku gobe mu ku haɗu a yi nawa kowa ya tsaya a nashi to kowane annabi Allah ya masa wani domin kowane annabi idan Allah ya turo shi manzo sai kafiran zamani sun yi attempting su jawo hankalin shi irin a haɗu kai a zamo abu ɗaya shi sa annabi ibrahim ya fito ya ce ya faɗa wa mutane sa ce inna bura'a'u minkum wa mimma abuduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah ko annabi ibrahim ya kira mu al'ummansa mutanensa shelanta musu ya ce ya ku mutane mu nan ni da mabiyana kafarna bikum mun kafurcewa dukkan ku da addininku da ababen da kuke bautata wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u kuma kiyayya da gaba da kyama ta bayyana tsakaninmu da ku wannan kiyayyan da gaban da kyaman tana nan abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai ran da kuka yi imani da Allah shi kadai to ranan gaba da kiyayya za ta kare a tsakani to Allah ya ce duk annabin da zai zo ya koyi da annabi Ibrahim shine millatu Ibrahim shine ake so kowane mutum ya rayu a kai kai musulmi ne eh, ba ruwanka da kafiri da mushriki kawai makiyin Allah sai Allah ya ka inda dai ya yadda mana mu yi alaka menene haƙƙin 'yan makwabtaka kasuwanci a tsakaninmu haya da makamantansu to wannan ayar ga yadda malamai magabata suka fassara ta amma a wajen shi'a fa a littafi mafi inganci mafi dogaro a wajen shi'a fa ma'ana hadil aya fi asahi kitabin hum shine in ashrakta fil wilayati gairahu ya muhammad haƙiƙa mun maka wahayi laqad uhiya ilayka mun maka wahayi ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa ilal ladzina min qablika da annaba da manzannin da suka gabace ka la in ashrakta idan ka kuskura ka hada wani mutum a wajen shugabancin sayidina ali ka ɗauko wani kace shi ma yana da wannan matsayin to la ya haɓa amaluka ya muhammad za mu ɓata dukkan ayyukanka kuma za ka kasance cikin wanda suka yi asara a gobe kiyama saboda haka wilaya ta sayidina ali ne kai in ka kuskura kai associating wani kace tare suke da sayidina ali to ku duba yadda suka fassara wannan ina fata an gane ko wa minha ku duba wancan fassaran a usulul kafi shi yasa ce muku littafi mafi inganci da daraja a wajensu wannan usulul kafi kar ku manta wanda mai shi ya wallafa shi littafi talatin aka kara ashirin ko yawwa wa minha daga cikin hujjoji maftarauhu ala maftarauhu ala abi abdullahi abinda suka kirkiro suka danganta shi ga abu abdullahi shine wane ne al-husayn annahu qala wai ya ce wa hashahu aka kau kuma bai faɗa ba wai ga yanda shi sayyidina husaini da kanshi ya fassara wannan ayan fi qaulihi ta'ala zalikum ma ayan tana magana ne a suratu ghafir ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير Allah ya ce zai sanya kafirai a azaban wuta mai tsananin gaske, farkon ayan kenan sai Allah ya ce dalili da ya sa zan muku azaba mai tsanani bi annahu idza du'iya Allah wahdahu idan ana bauta wa Allah ana kiran Allah shi kadai kafartum sai ku kafurce ku bauɗe wa in yushrak bihi idan kuma an zo inda ake shirka da Allah a haɗa shi da wani to tu'minu nan kuna imani da wannan to fal hukmu hukuncin abinda kuke yi din yana ga lillahi aliyyil kabir yana ga Allah maɗaukaki kuma mai girma yanda asalin ayan ta zo a fassaranta a littattafai kenan to amma su suka ce Allah ce zan muku azaban wuta mai tsanani ya ku kafirai me yasa ya Allah zalikum dalilin azaban bi annahu idza du'iya Allah wahdahu wato idan aka ambaci Allah wajen kadaita shugabancin sayyidina ali kafartu sai ku kafurce wa in yushrak bihi idan aka ɗauko wani aka haɗa shi da sayyidina ali aka nuna ya fi sayyidina ali to tu'minu na sai ku yi imani ku shi abubakar ya fi ali in a nan ne tunda an haɗa shugabanci da ali nan za ku yi imani in aka ɗauko umar aka ce yana sama da ali tu'minu in aka ɗauko usman aka ce yana sama da ali tu'minu amma idan allah ya kira ku yace ku kaɗai ta shayidina ali ɗin nan shi kaɗai kar ku haɗa shi da kowa kafartum nan ka ku kafurce amma in an kira ku zuwa ga a haɗa darajar sayyidina ali da wani nan ne tu'binu Allah ce wannan shine dalilin da zan muku azaba mai tsanani kun da suka fassara suka yi tawilin aya bi ma'ana idza dhakara Allah idza dhukira Allah idan aka ambaci Allah wa wahida aka kadaita Allah ta hanyar wilayati man amara Allah bi wilayati ta hanyar kadaita shugabancin wanda Allah ya yi umarni a kadaita shi da shugabanci shine wa kenan Ali to kafartum sai ku kafurce wa in yushrak bihi idan aka ɗauko wani kuma wanda baya cikin limamansu man laysa lahu wilayatu wanda bai da wannan haƙƙin shugabancin tu'minu sai ku imani bi anna lahu wilaya cewa shi ma yana da abin nan in kuka ɗauko sayyidina abubakar da baya cikin wannan sai ku imani da shi ku ce eh abubakar shine fiyayye na ɗaya in aka ɗauko umar wanda bai cancanci wannan shugabancin ba sai ku yi imani ku ce kun yarda da cewa sayyidina umar shine khalifa na biyu in aka ɗauko sayyidina usman wanda baya bai cancanci wannan mukamin ba sai ku alu suna ku ce eh kun yi imani shine na uku ina fata an gane ko amma idan aka ce ku yadda ku zubar da waɗancan duka ukun ku yadda ali ne shi kadai to nan kafartum ina fata an gane yadda suke fasara haka ɗan tawili ne to ku duba wannan sharhin a tafsirul ƙummi tafsirin wani hamshakin malamin su ɗan ƙum ƙum wani babban birni ne a can ina fata an gane ko kamar ka ce kai wani babban malami ɗan kaduna a ce tafsirul kadnawi malam aliyu al-kadnawi wato tafsirin wani malami mai suna ali ɗan kaduna to shi ma da yake can malamin daga kum akwai wani birnin su a can kum sai aka danganta shi da garin aka ce kummi ba kumme ina fata an gane ko wa minha daga cikin fassarar su na shirka da tauhidi maftarauhu ala ala abdullahi rahimahullah abi abdullah wani kirkira kuma da suka yi na ƙarya suka danganta shi ga abu abdullahi wanda shine Hussein Allah ubangiji ya masa rahama ya yarda da shi shi sayyidina Hussein waɗannan bayan Allah ne salihai amma sun kirkiri ƙarya suka danganta su zuwa gare su wai cewa ya ce ga yanda ya fassara wannan aya hasha lillah ya ce a ilahun ma'allah a ilahun ma'allah Allah ya yi wata ya ce a can a cikin suratu ina jin namli ya yi waɗansu tambayi waye muku kaza waye muku kaza amma yamliku sam'a wal absara waye saukar muku da ruwan sama ya ba ku kunne da ji da gani da menene a ilahun ma Allah akwai wani Allah tare da Allah ne da ya muku wannan babu bi mana Allah shi kadai ne to su wajen fassaran a ilahun ma'allahi wani Allah ne tare da Allah sai suka ci ai imamu huda ma'a imamu dalal a ilahun yanzu akwai wani shugaba batacce da za ku bi ma'allahi tare da wannan shiryayyen shugaba Allahu na biyu din shine sayyidina Ali a ilahun akwai wani Allah daban ne da ya dace ku bi ma'allahi tare da wannan Allah naku sayyidina Ali ina fata an gane ko shin ai imamul huda shin kuna da wani jagora shugaba ne na shiriya ma'a imamin Dalal? Hmm? ka hada imami shugaba na shiriya shine sayyidina ali ma'a imami dalalin tare da shugaba a atacce mai batarwa bi ma'ana in kan ji suna cin shugabanni batattu masu batara sayidina abubakar umar usman wannan shi wato ka ɗauko bayan ga ilahun ma'al eh, ga ga sayidina ali akwai wani a ilahun akwai ni abun bauta akwai wani jagora daban ma'allahi tare da wannan jagoran sayidina ali akwai wanda za ka ɗauko shi ka haɗa su ma kai comparing din su yanda su suke fassara iyazu billah wannan tafsirin ka duba shi ta'awilul ayati zahirati wato fassara ayoyi na zahiri fi fadailil itirati tahira a falalan wato limaman su masu tsarki to alqasima wala yace to ga wani ga wata nakiya da suka rubuta wa kansu qala abu abdullahi shi wannan abu abdullahi din fi man yaqulu bi hadha tafsiri wanda yake suke cewa shi ya faɗi wannan tafsiri sai ya ce man kala haza fa huwa mushrikun billahi salatan ya ce duk wanda ya fassara wannan ayoyin tauhidi da sayidina ali na shirkan nan da su sahabai wanda ya iri wannan fassaran fahuwa mushrikun billa ya zamanto mushriki ga Allah salatan sau uku ya ce ana ila minhu bari'un ni kuma na barranta da duk wanda ya danganta wannan fassaran a gare ni na barranta na barranta na barranta sau nawa sau uku bala'ana Allahu bi zalika nafsahu Allah ne yake nufin wannan ayar Allah yake nufin kansa da kansa a ilahun ma Allah akwai wani Allah tare da wannan Allah ni yanda na san fassaranta kenan Allah ne yake tambaya akwai wani Allah tare da ni Allah akwai wani Allah tare da ni wanda ya muku kaza ya halitta muku sammai da kasai ya sauko muku da ruwa ya fito muku da tsirrai ya halicce ku ya baku gani da ji da zuciya akwai wani Allah da ya muku wannan gatan in ba ni Allah ba yace ni yanda na san fassaran take kenan har abada na barranta na barranta na barranta ga wanda ya danganta wannan fassaran cewa ni na yi shi cewa sayyidina Ali ake nufi wanda ya yi wannan fassarar mushiriki ne mushiriki ne mushiriki ne sau uku ya maimaita shi wanda aka ce shi mai tafsirin ne aka samo wancan tafsirin daga tafsirinsa shi nan ka duba basairu darajat basairu darajat su suka faɗa da kansu su suka ka wannan tafsirin cewa ga yanda Hussein ya faɗa ba da wancan fassaran ba Allah wange ya rufa mana asiri saboda haka a takaicin takaicewa in ka ji sun yi magana kan tauhidi me tauhidi a wajenmu kadaita Allah su kuma kadaita Ali in ka ji sun yi magana a kan shirka mecece shirka a wajenmu haɗa Allah da wani su kuma shirka a wajensu ka ɗauko wani shugaba ko wani mutumin da baya cikin jerin gwanon limamansu goma sha biyu in nan ka cusa shi a ciki ko ka nuna wani yana sama da Ali ko yana daidai da Ali wannan shi ne shirka a wajensu tauhidi kuma ka kadaita sayyidina ali bayan ya mutu ka kadaita shugabanci ka takaita shi cikin waɗannan limaman goma sha biyu so a wajen su shine menene shine tauhidi in nutshell kenan ina fata an gane wannan shine mu je tambaya ta 33 me take cewa ma aslu qabulil a'mali fi i'tiqadi shuyukh shi'a menene asalin karban ayyukan bawa a wajen Allah a asalin aƙidan shi'a mu a wajenmu abubuwa na asali da suke sa a karbi ayyukanka na ibada a wajen Allah shine na farko al-ikhlas ka yi su don wa ba don riya ba na biyu al-mutaba'a ka yi su yanda annabi ya yi su waɗannan su ne sharta qabulil amal sharta ƙabuli al'amal su ne sharuɗan da sai ka yi su ayyukanka zai ka duk yadda ka bauta wa Allah da wata ibada ko min kyauta in annabi bai taɓa yin ta ba ka yi aikin banza fahuwa raddun man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuwa raddun duk wanda ya wani aiki da sunan ibada don samun lada amma ba yadda muka yi abun ka yi shi ba in ji annabi an yi rijektin an mayar maka ba za a karɓa maka ba ko kuma kai aikin yadda annabi ya yi shi amma a zuciyarka kayi ne don riya ka burge jama'a shine Allah ce faman kana yarju a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih adam wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya gobe kiyama a karba masa ayyukansa to idan ya tashi yin ibadansa ya cire duk wani wanda ba Allah ba a zuciyar shi ya nufi Allah da me da wannan ibadar domin Allah shi ya ce ka yi shi ya halicce ka don ka bauta mai shi ne mai biyan ka ya baka lada shi ne ya tanada maka aljanna shi ne ya tanada azaba idan ba yi ba to don me za ka bar wannan Allahn ka yi ibadar don wani mutumin ba shi ya halicce ka ba ba shi yake ka yi ibadar ba ba zai iya baka lada akan ibadar ba sannan ba zai iya azabtar da kai ba don me yasa za ka ɓata rayuwanka gaba ɗaya kana abuwai don ɗan adam ya ganka ya ganka ya baka ne kawai a ce kaiwa ne akwai ibada shi kenan to mu mun san aƙidanmu na ahlus sunna shine duk ibadan da za ta yi sai kayan da manzo Allah ya yi ta sallallahu mutaba'a ka bi diddigi ka gaya annabi yayi ta kayi ta a haka sannan in ka samu wannan in ka tashi in ta kayi ta domin Allah wa ma umiru illa li abudullaha مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم قوم هكذا to su kuma kaga imani da Allah da yadda da Allah da bin manzon Allah waɗannan in suka samu to da su ne Allah zai rika karɓan ayyukanka na na ibada su kuma a wajen shi'a fa me za ka yi a wajen su wanda da shi ne Allah zai kalla ya karɓi ibadanka da ayyukanka jawab amsa al'imanu bi imamati a immatihi kawai ka yi imani da shugabancin waɗannan limaman su goma sha biyu in kai imani da jagorancinsu shi kenan ayyukanka daram-daram suke karɓaɓɓu ne a wajen Allah babu kokonto ina fata an gane ko kawai shi kenan ka cika sharuɗan karɓan aiki sallanka ba za ta karɓu ba fa a wajensu sai ka yi imani da waɗannan limaman goma sha biyu azumin da kake banza ne sai ka yi imani da waɗannan limaman hajjin ka banza ne sai ka yi imani da waɗannan limaman goma sha biyu zakkar ka haka duk wani abin da zai sa ka yi shi don ka samu lada a wajen Allah ya karɓo to idan ba ka yi imani da waɗannan limaman goma sha biyu ba wahala kawai kake sha gara ka bari a aƙidan suwa shi'a al'imamiyya al'ifnai ashariya ka duba wannan a footnote na uku can biharul anwar wato littafi na shafi na ashirin da bakwai da kuma ɗari da sittin da shida babun har wani babi suka sa bai suna annahu la tuqbalu amal ba a taɓa karɓan ayyukan bawa illa bil wilayati sai ya yi imani da shugabancin limamansu ina fata an gane ko yanzu mu a wajen mu ahlus in kafiri bai musulunta ba yayi sallah za ta karbu me yasa me matsayin shi a wajen mu kafiri ne shi yasa ba za ka karɓi ba to haka shi ma dan shi'a yanzu kai da baka yi imani da limaman su goma sha biyu ba kai kafiri ne wanda ba a karɓa a sallah ina fata an gane ku mala yace kai kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ka wannan kalman da ta fito daga bakin waɗannan limaman nasu wato zunubi zunubinta ya girmama in ya na illa kaziban ba abinda suka furta in ba ƙarya ba maƙaryata ne sai da ya ƙaryata su yace iftarau sun kirkiro cewa man lam yuqirra bi wilayati amiril mu'minina duk wanda bai yadda da shugabancin amirul mu'minina waye saidina. ali duk wanda bai yadda da ce shine da fes khalifa bayan mutuwan annabi to batala amaluhu batala duk ayyukanka da kake na ibada sun rugurguje sun lalace sai ka yadda ba abubakar bane first ba umar bane eh, second ba uthman bane third shi sayyidina aliyu shine first kuma waɗancan ba a ma san da su ba a tarihi to nan ne in kai imani da wannan ka karyata abinda annabi ya tabbatar kenan ko ka karyata abinda alkur'ani ya tabbatar to nan ne za ka samu shiga a wajen malaman shi'a a karɓi ayyukanka amma in ta riƙe na wanda Allah ya tabbatar da wanda manzon Allah sallallahu ya tabbatar ka bar nasu din nan ne kayi asaran duniya da lahira a wajensu kar ku manta sun ce su ne kofa ko su ne hanya su ne menene eh, hanya ta shiga aljanna sai ta biyo ta hannunsu koma da komai waftarau ku duba wancan almasdaru sabiq biharul anwar dinnan da tafsirin kummi na suratu ibrahim da tafsirin nuri sakalaini kima duk za ka samu wannan waftarau suka sake kirkiran wata ƙaryar kuma dama sana'ansu ne suka ce inna laha azza wa jalla wai lallai hakika Allah mai girma da buwaya nasaba aliyan ya kafa sayidina ali ne ya zamanto alaman ya zamanto shine sign wata alaman da take tsakanin bayin Allah da shi Allah ɗin wato duk wanda kawai ya bi sayidina ali kawai to ya samu shiga a wajen Allah to sayidina ali wata alama ce ta musamman da Allah ya kafa ta domin duk wanda ya ganshi ya tasan masa kawai in ka tasan masa ka rungume shi to ka samu yarda da karbuwa a wajen Allah to sayidina ali shine kenan intermediary wanda yake shine tsani tsakanin dukkan halittun Allah da shi Allah mahaliccin faman arafahu duk wanda ya san sayyidina ali ya rike shi yayi imani da shi ya yadda da shi kana mu'minan wannan shine mumini cikakke yadda da shi din fa tare da sharadi menene kai rejecting abubakar da umar da usman fas ina fata an gane ko in ka kore waɗancan ka tabbatar da wannan to kana mu'minan ka zamanto cikakken mumini wa man ankarahu wanda ya ki cewa ba sayidina ali bane first abubakar sai umar sai Usman ne wanda yadda akwai waɗansu da suka rigaye shi kana kafiran ya zamanto cikakken kafiri a wajensu wa man jahilahu wanda ya jahilci matsayin sayidina ali kana dallan ya kasance ɓatacce wa man nasaba ma'ahu shay'an duk wanda ya hada sayyidina ali da wani a wajen daraja bai fifita sayyidina ali sama da shi ba to kana mushrikan ya kasance cikakken mushriki wa man ja'a bi walayatihi wanda ya rike shugabancin sayyidina ali ya yadda da shi yayi imani da shi da halal jannata kawai aljanna kai tsaye ina fata an gane ko ku duba usulul kafi wancan littafin kafi din nan dai da aka zare da aka karo me littattafai ashirin sama da akan talatin da shi mawallafin kuma wanda aka tura ma yaron na dan shekara biyar ko da yake rami ba a san waye ba wanda usman Ibnu wane ne sa'id al'amiri ko al'umari ya fito ya ce shi ya ga wannan yaron ya ba shi sako to da aka wallafa littafi aka tura mai ya karanta ce hada kafin li akina, na littafin ya isa shi amma in ji littafin yadda aka yi takwande aka zazzare wani abu aka karo wani abu to a wannan littafin ne suka tabbatar da wannan usulul kafi na oho ya uya ne Eh, a wani ran ba a sani ba yanzu misali ai Allah ya ɓoye mahaji ko annabi ya faɗa a hadisai zuwan mahadi yana daga cikin manya-manyan alamun tashin kiyama domin alamun tashin kiyama akwai wani a sheikh alwabili ya tara alamun tashin kiyama sun kai akwai major eh, minor ones din kanana kanana kananan akwai kuma major ones din manya-manya kanana kananan waɗansu sun faru tun zamanin annabi domin zuwan annabin shi karan kansa ma alama ce ta tashin kiyama domin zuwa na alama ce an aiko ni ne ni da alkiyama muna me muna rige rige tserewa zai fara zuwa duniya na na riga alkiyama isowa zuwan shi kawai alama ce ta tashin alkiyama yace alkiyama tana dabda zuwa kamar yadda rana take jaɗin nan bayan la'asar za ta faɗi ko to yace haka alkiyama ta rage aka aiko ni ne kawai in zo ciki ta wannan dan lokacin kawai shine muke gani fa mun dade amma kamar rana ta ja ne ta faɗi in ji annabi sallallahu alaihi sannan idan aka ce maka ko kai ne a olympic an yi tsere the first one da Allah ana samun tazara tsakanin shi da na biyu ina na biyu yana zuwa ba zai wuce seconds ba ko ba haka ba da na farkon yana zuwa ba zai wuce yan sakon ba haka ga na biyun ma shi ma ya jira wani sa'i ma haka layin kan za a yi la'akari kafan wannan ya fara shiga ne ma to irin dan wannan tazaran ne fa ya rige alkiyama aka aiko annabi shi yasa muke gani mu ko muke gani akwai saura kawai mu santiki to zuwan annabi ma alama ne ta alkiyama bude rumawa da konkari roms da farisa shi ma annabi ya ce alamu ne na tashin kiyama ko ba haka ba duka sannan shaye-shayen giya cin amana yaduwan zinace-zinace liwaɗi ga sunan cin riba ƙarya ha'inci duka wannan wannan sun faru wannan suna kan faruwa ga sunan a mai da zina ya zamanto halal a mai da haram ya zamanto mai halal duk sun faru to sai annabi to sun kai hamsin da wani abu alamu yadda ya kawo su to amma waɗannan goma su ne annabi ya ce idan ɗaya ya bayyana kawai to kamar carbiya tsinke ne ka rike carbiya ka tsinke in kwaya ɗaya ya zuro ya faɗi za ka ji na biyu matar haka ne kawai ba za a samu wani tazara ba idan ɗaya ya faru ya bayyana cikin goma na sauran za su biyo ne kawai fitar rana daga mafaɗanta wani irin hayaki da zai lullube duniya zuwan annabi isa ai annabi isa ai allah nuna mana ya ɗaga shi yana ina yana sama ya ɓoye shi yana nan da ransa ai ta haka nan ma mahadi annabi ya faɗa mana yana nan allah ya ɓoye shi sai alamun tashin kyallo shi ne zai zo ya fafata da dujal dujal ya zo ya ɓadda mutane shi kuma ya zo a matsayin mahadi mai shiryarwa ya da da mutane hanya to allah akwai wata dabba da za ta fito ko ta wanda ake cewa taguwa annabi salihu amma ba a faɗa ba aka ce dabbatan wata dabba za ta tsago ƙasa ta fito to kaga annabi isa Allah ce barrafa ahullahu ilaihi su kuma sai suka ce mahadin da ake suna su din suna su fa sunan shi muhammad bin abdullahi annabi ya ce sunana da sunan mahadin ɗaya ne kuma asalin mahadi na ƙarshe daga tsatsona ne zai fito ɗan tsatsona ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ce suna kama da juna to ina yake annabi bai ce ba amma su nasu mahadin he suka ce shi a ina yake a wani kogo wani kogo ka bar shi a haka ba a tambaya ba a tambaya kawai ba a tambaya aka ce an ɓoye shi an ɓoye to wannan shine kogon da ba a sani ba kuma shi nasun bai bayyana ba har yau ko da yake wani ya bayyana in kun ga a whatsapp ko da wani alkyabba ya ce shi ne mahadin da ake kira shi ne ni ba ku ga wannan abun ba ne ba ku gan shi ba wani mai alkyabba fara ya fito ina jin ko nan kano ne ko a nijar ne dan nijar ne ya ce ni ana mai fifita fahimta ni ne mahadin da ake cewa yana ni ne ba wani ba ne ni ne mahadin shi ma ya fito ina fata an gane to mahadi na karshe to hey ya fito ya yaki dujal sai a nemo dujal kuma a haɗa shi da shi to shuru kake samu kake gani shi ina fata an gane ko to haka annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu mutum arba'in a lokuta daban-daban da kowa yake claiming cewa shine annabin ƙarshen zamanin nan za mu gansu yanzu ai an fara da cewa yar annabi ko an ga yar annabi yawwa da an fara da sharifai jikokin kawai ake kiran su jinin annabi ko yawa su kuma wasa da wuta ne da su annabi kullum yakan kafa goshi ya nemi tsari daga wutan jahannama allahumma inni auzuka min azabil qabri wa min azabi jahannama wa min fitnatil mahya da mamati wa min azabaka yau kullum eh rabbana la eh, atina fi da waqina azabar kullum addu'an manzon Allah amma su kuma jinin nashi bakaken nan da suka zo su kuma shiga wuta ne alaman cewa su shari su kuma na jinin annabin ne sai a hura wuta su shiga kawai dan wuta ka shiga wuta ka fito shikenan ka to jinin annabi ai mu ganka ka fi tsoron wutan ne shine ina fa kuma shaykhul islam ibnu taymiya yace ƙarya suke yi ko wani abin da ake shafawa a shafa ya ce ku ce musu a tafasa ruwa a drum a shiga a yi iyo a ciki tunda su sun kware a shiga wuta irin balbalbal mai ci na wajen nan a tafasa ruwa a drum a ce ya nitse ya fito ta miya ce duk wani man kwaɗi ne akwai wani mai da in ka shafa ya ka shiga ba ga yan fim suna yin shi ba ko ba haka ba yan fim suna yi kaga an sun shafa abun an haɗa musu ta kaga mutu yana ihuwa yana kuka yana konewa duk irin wannan abin is possible su ɗauko su su Allah ubangi da ya rufa mana asiri to yanzu ku duba fa irin wannan mutumin ya fito ya sha kamu da safi ma malam ya fito ya gyatsa ya ce shine mahadi amma mu duba irin mabiyansa har fifita ake masa ina ga indujal ya fito ya ce shi ya ce ruwa ya sauka ma ya sauka ya ce gonaki su fito da tsirrai suka su fito da shi ina fata an gane ya bugi na kabari ya tashi don Allah wannan da ba su yi wani abu na mu'ujiza ba kalli mabiyansu kalli mabiyansu har fifita su ake har da yan agaji a bayan shi ba abinda mai yanzu kalli yanda yake da mabiya ballantana wancan da zai zo ya ce sama ta zubar da ruwa ai mabiya mabiyan shi ai suna da ban mamaki shi sa manzo Allah kullum a ƙarshen tahiya yake cewa mu rika neman tsari daga abubuwa hudu fitinan dujal wallahi sai imanin waɗansu da kake ganin mumunan ne sai ya girgiza wallahi sai kai mamaki kullum yace ka ci Allahumma inni a'udhuka min azabil qabri ko wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahaya fitinan rayuwa ta yau da gobe fitinar rayuwa ta yau da gobe ka roƙi Allah kare ka da ita waɗansu hamshakai da kake gani ɗan shi nan da ba sa shi'an fa amma fitinar rayuwa ta yau da gobe ta mai da su shi'a fitinar rayuwa ta yau da gobe ta mai da wani ɗan fashi yau fitinar rayuwa ta mai da wani yau ɗan liwaɗi ya je a yi liwaɗi da shi a biya shi fitinar rayuwa ya mai da wata yau ƴar maɗigo fitinar rayuwa ya mai da waɗansu kidnappers kullum aikinsu kenan fitinan rayuwa ya mai da waɗansu matasa musulmai sun imani da yake sun fitinu da rayuwar sun gamsu cewa jihadi a wajensu a ba su bom su sa a lokacin da ake sallah kuma idan aka kama shi ana azabtar da shi kana ce la illallah yana la illallah ka duba fitina in jihadin dai ai an san da musulmi ne da kafiri to amma suna sun fitinar rayuwa yau har kwakwalwan an juya ta an nuna musu dasa bom cikin masallaci yayin da ake sallah shine jihadi dasa bom a cikin kasuwa lokacin da aka haɗu shine jihadi a tarwatse a ga jini dasa bom a lokacin da ake tasha za a shiga mota shine jihadi ba fitinar rayuwa ba ne don Allah idan mutum ya san a rayuwar shi zai fitini ya zama to irin wannan ba gara ya roki Allah ya dauran ba to shi yasa annabi ce rayuwa fitinar rayuwa sai ta canja ta kwata kwata sai wa min fitnatil masihi ad-dajjal da fitinan almasihu dajjal manzo Allah ce wallahi duk wata fitina da wai dan adam yake gani ya ganta a duniya ce ƙarya ne bata kai fitinan fitowan dujal ba yace mata a gida tana jan mata fa tana ni ka sake ni zan je gun mana jan ni ka sake ni ni ka kana jan su suna jan ka kawai ka zani kanwarka yanzu wata ba ka fi karfin ku a gida ba tana zuwa club ya kai da ita da yayunta da iyayenta yanzu ta zaman to tsigalalliya ta sa jin sa je club ya kuka iya da ita eh, in kai wasa ta tattaka bar gida in kai wasa ka kai ka kotu ka zamu waɗansu ba su kai mu jirmai sun tsaya mata sun mara mata baya sun ce za su biya mata to na kannanka in dujal ya fito ka ga kannan mutum 'ya'yan mutum kawai kana ce musu a'a ga kafara fa da annabi ya ce a goshi su ce ba kafin bane baba baka iya lara ba kafin bane ina fatan yanda yanzu ake gyara halal ko haram a ita halal a gyara criminal luta macuci maci amana a mai da shi mutum a ce sai kayi sai kayi ƙaryensu, ƙaryensu, kuma a dake ka a kai a ce bakin ciki ne ƙalau kake bakin ciki ake maka to haka dujan bin ma ga kafara fa annabi ce za ku ga kafara za ku ga idan shi ɗaya? duka sai a samu waɗansu da za su fito su ce karya a ce masa sharri ne bakin ciki ne don kada ku samu alheri haka za ka tara haka za ka tara in ka ga wani yana gaba da kai kana da gaskiya in kaga ba a son ka a ma'aikata kana da riƙon amana in ba a son ka a shugabanci ko a gwamna ba za ka bar a ci haram ba ne kawai laifinka kenan kawai kar ka yi ma wani abu kawai sai dai Allah ya ma irin na Buhari wa yamkuruna wa yamkuru Allahu kawai Allah khairul makirin sun yi amma Allah ya gama nashi kawai an gama an gama ta haka za ka tar yanzu ina dala da ana watsar da su a kwashe a gudu a je gun tsintsiyan kwakwa ka ce ba Allah bane yayi wannan ka ce ba Allah bane yayi wannan kai ka taba ganin irin ma wannan rayuwar ga ana tura ma dala ka ce tsintsiyan kwakwa nace me ka samu a tsintsiyan kwakwa in ba yin Allah ba idza arada amran an ya kula lahu kun ya kunne kawai idan ya nufi abu zai kasance zai ce masa kai annabi mai Allah ya ce masa da duk abin da ke duniyan nan ka ciro ya Muhammad da dukiya kana raba wa sahabansa don ka samu haɗin kansu su mara maka baya annabi ya ce ba za ka iya ba amma ni Allah ni na haɗa maka su har za a harbo kibiya ga sahabi ya tare annabi ya bude kirji ta huda shi ya ce Allahu akbar eh, duk wata musifa da a taba annabi gara a taba a harbo a harbo mashi kaga mutu ya tare ta da ka ta bula masa nan don annabi ya yi surviving Allah ce irin wannan in ba ni Allah ba duk abin da ke duniyar nan da in ka ba mutane su maka ba za su yi ba amma walakin Allah allafa bainahum ni Allah ni na haɗa maka kansu ni na haɗa maka kansu to haka al'amarin Allah yake idan ya nufi yin abu ka bari kawai yanzu kamar na adamawa din nan da ya faru ita wannan mama taraba ne abin da yake eh taraba kai a na ce adama abin dowa ne ana ka ga misali yanzu na ga yan uwa suna sun fito a whatsapp ina kallon su a su social media me hukuncin mace ta yi shugabanci haramun ne annabi ya ce kaza menene eh wanda ya murna ya zama munafiki wani mana abin ana karar wa juna eh mun san kwata kwata inda musuluncin ake mace ma ba za ta ma shigo ba yanda ba ta limanci ko ba haka ba ba za ta ma matso ba ba za a ma ba ta ba sannan na biyu shugabancin da ake yanzu ai shi karan kanshi har mazan da ake zaɓa ɗin ma ai ba a kan tsarin ma turban musulunci ba ne domin in yan mutane suka ce yan liwaɗi shine majority ya zama to kawai shugaba a wajen su tunda suka ce majority ne suke zaɓa ba masu hankali ba ne za su zaɓan musu shugaba sannan kuma idan muka duba ita ma din in muka natsu wata aya ce ta Allah da yake so ya nuna kafirai kiristoci domin sun rantse da Allah ba musulmi ba zai me ba ba zai mulki tara ba sun rantse da Allah ni akwai kasu akwai waƙoƙi ma da suka yi da yawa ni ina da su da suke cewa kafirai da arna sun ce sai sun mulki tara ba ƙaryansu ba zai ma taɓa yiwa ba ne kawai kafirai da arna su ne kenan Ko kirista muna cikin damuwa wai za a kwace taraba sam sam taraba ba za ta kwasu ba sun yi agreement da yesu almasihu sun yarjejeniya da shi kar musulmi ya mulki wajen ta yanzu mu bari ba wai mu bane yanzu mu tsaya musulmi ne mace ya dace a'a Allah yana so ya nuna musu a musu zai turo shine mai bada mulkin a musulmin ma mace zai turo musu ai yanzu kansu ne Allah ya danna ba wai musulmi bane Allah ya turo musu a'a yana so ya nuna musu musulmin da suka ce aka tauma yanzu ma Allah zai turo musu mamace ina fata an gani ai su yanzu ne Allah yake so ya nuna wa aya mu yanzu mu tsaya wai ka wai musulmai me ya dace ta yi bai dace ai duk ba namu bane wannan Allah yana so ya nuna musu ne ba sun rena musulmi ba eh to mace ma za a turo musu a mace ma wanda ma wido ya nuna musu in zai zamanto musu wa'azi su daina katsalandar ne? ai wannan yakin ba namu ba ne. yanzu tsakanin Allah da suka nuna ƙarya ne musulmi yi. ai yanzu da mahalicci suke yi ba da musulmi ne no ba da musulmi ne sai mu zira musu ido kawai da makamantansu Allah ya nuna musu ce ba su kai komai ba mace ita ne mata mulke su in duk tsaurin kansu da mulkin su na jinsu su su waɗansu ne din da makamantansu Allah ya yi difitin nasu wataƙila wannan ya zamanto musu nasuwa shine ai ba ramu ne Allah ne karbi fada tsakanin shi ne da su da suka nuna ce shi Allah ba zai iya ba ai bai kamata musulmi ya rika ma bata abin nan din shi ba to Allah ubangi ya sa dace yawa to ina jin mun zo abin nan ko na za mu tashi waftarau na uku kenan ko mun ji a can dai da kalan janna ko to nan za mu tsaya gaba ce mai kyau a nan na fata an gane